tarka to a yau dai najeriya ta cika shekara 63 da samun yancin kai a ranar 1 ga watan oktoba shekara ta 2023 kasancewarta ta sami yancin kai ne a ranar 1 ga watan oktoba shekara ta 1960 lamarin na zuwa ne yayin da ƙasar ke da jaririyar gwamnati wadda aka kafa a ƙasa da shekara guda ƙarƙashin shugabanta na goma sha shida watakan ashewa Bola Ahmad Tinubu. Duk da kalubale na ta samu tun bayan samun yancin kai ana ganin cewa ƙasar ta cimma nasarori da dama kamar cigaba gaba da kasance wata ƙasa ƙudalliya da kuma komawa ta farkin demokaradiyya sai dai akwai wasu ƙalubalai da dama da ake ganin ta gaza cimmawa kamar gaza kawar da talauci rashin inganta ɓangaren masana'antu da rashin isasshen wutar lantarki haka zalika bangare ɗaya kuma masana kamar su farfesa tukul abdulkadir na jami'ar jihar kaduna da kuma dr sha'aib shehu na gidan adana kayan tarihi na arewa house da ke garin na kaduna na ganin cewa akwai wasu manyan matsaloli da ke yi wa ci gaban ƙasar kafar ungulu tun bayan samun yanci waɗanda har yanzu su ne dai waɗanda ba a magance su ba To masu yaran mu domin dai jin cikakken rahoto da kuma yanayin yadda 'yan ƙasa kowa ke yin tir da wannan murna wanda kai a karan kanka mai sauraro ko kuma ke mai sauraro ko kuma ko masu sauraro za ku ga dai a yau dai ɗaya ga watan Oktoba wanda dai ake cika murna ga 'yan Najeriya baki ɗaya in kuka yi la'akari da yanayin shagulgula da ake na shekarun baya yau fa za mu iya cewa Najeriya ta tsaya cak in banda ma hotuna da suke yawo na nuna alhini da kuma takaici ta irin wayannan abubuwa da wanda suke faruwa a Najeriya. Masu sauran mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu dai sai ku gyara zaman ku kuma da Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing kamar ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin yanzu dai masu sauran mu za mu saka muku cikakken rahotanni da kuma bayyana muku dukkanin waɗannan abubuwa wanda suka sa 'yan ƙasa suke ganin cewa har yanzu fa babu wani ci gaba da aka samu a ƙasar ta Najeriya. Farko dai ba masu sauraron ba mu fara da abu na farko wanda shine rashin yarda da juna tun gabanin samun 'yancin kai ƙasar alamu sun nuna cewa akwai rarrabuwar kawuna tsakanin manyan bangarori guda uku na ƙasar arewaci da kuma yamma da yammaci da kuma kudu maso gabas na ƙasar tamu ta Najeriya sai dai lamarin a wancan lokacin bai yi kamari ba cewar kowane yanki na cin gashin kansa ne sai dai bayan samun yancin kai lamarin ya fara fitowa fili kuma ya rika kamari har zuwa lokacin da aka yi juyin mulki na sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da shida a wannan juyin mulki ne aka kashe firaminista kan abubakar ta bawa balewa da wasu manyan 'yan siyasa da sojin ƙasar a rika kallon lamarin a matsayin wani yunkuri na kawar da al'ummar wani bangaren ƙasar daga shugabanci wannan da kuma abubuwan da suka biyo bayan ne suka ƙara fito da rashin yarda da juna ƙarra tsakanin al'ummar ƙasar sai dai wani lamari da ya kai ga yaƙin basa ƙasar wanda aka gwabza daga watan yuni shekara ta dubu ɗaya da da sittin bakwai. zuwa janairun shekara ta dubu ɗaya da saba'in. farfesa tukul abdulkadir ya ce da farko bayan yaƙin basasa da za a yi cewa za a iya cewa an fara amincewa da yarda kuma da juna tsakanin 'yan ƙasar babu matsala ta ƙiyayyar kabilanci da kuma addini to amma abin takaicin tun ƙarshen ƙarni na ashirin wannan al'amari ya fara dawowa har kuma zuwa yanzu da muke ciki ya ce irin waɗannan abubuwa ne suka haddasa rikici na addini da aka samu a jihar kaduna kamar yadda rikicin zangon katab a shekara ta 1992 da kuma rikicin shari'a da aka samu a shekara ta 2000 sai kuma rikice-rikice na kabilanci a jihar Plateau waɗanda aka fara samu tun daga shekara ta 2001 Farfesa Tukur ya ce har yanzu wannan matsala na nan a ƙasa wanda kuma an kasa magance ta a Najeriya kuma rabuwar kauna na karuwa tsakanin al'umma a yanzu haka dai akwai 'yan arewa 'yan awadan IPOP masu rajin kafa ƙasar biyafara, wanda ke ikirarin cewa ana nuna musu wariya sannan ko a shekaru biyu da suka gabata an samu ƙare kiraye-kiraye daga masu ikirarin kishin ƙasar yarbawa a kudu maso yammacin ƙasar baya ga 'yan ƙungiyar boko haram a arewa maso gabas wayanda gwamnatin da ta gabata ta ci gaba da ta ci nasara a kansu to daga wannan matsala kuma ta rashin aminta da juna sai kuma akwai zaɓe mara inganci wanda ƙarƙashin wannan dai masana musamman shi tukur abdulkadir farfesa ya ce tun daga jamhu tun daga jamhuriya ta ɗaya har zuwa ba a iya gudanar da zaɓen da ya zamo keɓaɓɓe a yanzu ba ya ce a lokacin jamhuriya ta biyu chief obafemi awolowo sai da ya shigar da ƙara bayan zaɓen da ya baiwa alhaji aliyu shagarin nasara hakanan ma a shekara ta 1983 an zargi jam'iyyar npn mai mulki da yin murɗiya a zaɓen da aka gudanar wani abu da ya haifar da tangal-tangal a ɓangaren siyasa inda kashe aka yi wa gwamnati mai ci a lokacin juyin mulki. A jamhuriya ta uku ma kasar ta shiga rudani inda hatta zaɓuka na fitar da 'yan takara suka ci tura, sannan kuma da ya ƙarshe gwamnatin ta mulkin soja Janar Ibrahim Badamasi Babangida ta rushe zaben da aka fafata tsakanin marigayi Mushud Abiola da kuma Alhaji Bashir Tofa na ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 1993 wani abu da ya jefa ƙasar cikin rudani a cewar farfesa hakanan an samu kwamatala da zaɓukan shekara ta dubu biyu da uku da dubu biyu da da bakwai kuma shekara ta dubu biyu da sha ɗaya haka kuma da shekara ta dubu biyu da sha biyar, inda sai da aka yi kotu tsakanin Atiku Abubakar da Muhammadu Buhari kan zaɓen da aka yi sai kuma shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, inda yanzu haka jam'iyyar adawa guda uku suka garza kotu suna neman soke nasarar Ashwaji Bola Ahmad Tinubu. To daga nan kuma baya ga wannan rashin zaɓe mai inganci a kuma rashin kyakkyawan shugabanci inda ƙarƙashin wannan kuma rashin zaɓe mai inganci za a iya cewa shi ne tushe na rashin samun kyakkyawan shugabanci kusan a tsawon shekarun da Najeriya ta samu na yanci a duk lokacin da aka samu sauyin gwamnati akan faɗa ne cewa cikin halin gwara jiya da yau wanda kuma wannan ba ƙaramin tashin hankali ne wanda yake samun 'yan Najeriya ba. wato ana ganin cewa shugabannin da suka gabata sun fi waɗanda suka zo daga baya kishin ƙasar da kuma san son shugabanta hatta kai ga cewa da ta sha'ibu shehu ya ce muna da shugabanni ne waɗanda kansu kawai suka sani ba 'yan ƙasa ba ya bayyana cewa irin waɗannan shugabanni ba su da ba su damu da inganta rayuwar al'umma ba da kuma sannan kuma sukan kwashe kuɗi ne da fi awon gaba da su masu haramaka a kanan kanka idan ka ɗaya kai da safi za ka ga cewa tun farko za a ce gwara mulkin Obasanjo da kuma aka dawo mulkin aduwa a kazalika aka tun da kan mulkin aduwa za a iya cewa aka fara gwara-gwara domin tun daga mulkin yar aduwa aka ce gwara mulkin a akan na Goodluck daga mulkin Goodluck kuma aka ce gwara na Goodluck akan na Muhammadu Buhari ha gashi yanzu tun Ashwaju Bola Ahmad tuni bai je ko ina ba mutane suna ta ganin cewa gwara mulkin fa Muhammadu Buhari akan mulkin Goodluck din to daga nan kuma sai babban matsala wadda ta fi kowace ciwo 'yan ƙasa tuwa ƙwarya ce matsalar rashawa da cin hanci tun a da jamhuriya ta farko sojin da suka yi juyin mulki sun yi wa 'yan siyasa zargin rashawa sai dai a cewar farfesa tukur alƙalma da suka bayyana kusan za a iya cewa sun nuna babu abin da ya tabbatar da haka saboda babu wani abu da shugabancin shugabannin suka tara ko suka bari wa iyalansu a wannan lokaci sai dai abubuwan su rika taɓarɓarewa tun daga wancan lokaci farfesa tukur ya ce lamarin ayyukan rashawa ya ƙara ta'azzara da kasancewa a najeriya musamman daga baya bayan nan inda shugabanni ke kallon mulki a matsayin wata dama ta azarta kansu ko gwamnatin da ta gabata Muhammadu Buhari tana ɗaya daga cikin manyan alƙawuran da ta yi a lokutan yaƙin neman zaɓenta ne batun yaƙi da rashawa da cin hanci sai dai har zuwa wannan lokaci ana nan jiya yau babu wani cigaba da aka samu na yaƙi da matsala a cikin ƙasa Najeriya ya kuma babban abin da ya fi daga hankali musamman ma a arewacin Najeriya shi ne fashi da makami wanda fashi da makami abu ne da ake gani a can baya ake kallon shi a matsayin matsala ta wani bangare guda ɗaya lamarin ya fi faruwa ne a yankin kudu maso gabas sai kuma kudu maso yamma daga bisani wanda dai gabaki ɗayan wannan abubuwa suna faruwa ne a arewa wannan lamari ne da ya rikide zuwa batun garkuwa da mutane wanda a baya ana kallon matsalar kamar wasa kuma a matsayin ta yankin kudu kaɗai to amma yanzu gashi ta zo ta shafe mu makaran mu. kuma wannan ya haifar da ƙarin matsalolin tsaro na ƙane na ashirin da ɗaya ya bayyana cewa rashin ɗaukar matakin kawar da matsalar ta fashi da makami ya sanya yanzu an samu wasu matsalolin kamar na rikicin manoma da makiyaya kuma garkuwa da mutane a ilahirin ƙasar baki ɗaya to masu mu menene mafita Masanan dai na ganin cewa duk da tsawon lokacin da aka kwashe ana fama da waɗannan matsaloli akwai hanyoyin da za a iya bi a magance hakan. ɗaya daga ciki shine a bar da makaɗiya ta ɗore ta hanyar ƙyale 'yan siyasa su riƙa warware matsalolinsu da kansu ba ta da katsalandan na sojoji ba inda ya ci farfesa yake cewa barin 'yan siyasa su warware matsaloli zai iya sa a kai wani lokaci da siyasa za ta zama tana da tsafta hakanan kuma ya kamata shugabannin su riƙa kallon mukaman da suke kai a matsayin wata dama ta hidimtawa al'umma malaman jami'ar ya ce shugabannin a yanzu na kallon shugabanci a matsayin dama ce ta ketare ni da kai ko kabilar da yankin da aka fito ko a kyautawa wasu surukai da ya'ya ko kuma dangi haka nan farfesan ya ce ya kamata a rika zaben shugabanni bisa cancanta ba bisa la'akari da jam'iyyar da suka fito ko kuma kuɗi ba a baya dai zaben mutane ake yi ba don suna so ba ana zaben su ne saboda cancanta ta irin haka ne aka zaɓi mutane da dama irin su abdulkadir bararaba musa da irin su abubakar ne in ji shi sai dai yanzu malaman su da karan kansu ne suke fitowa kuma suke ganin cewa ya kamata a ce an zaɓe su ba tare da kuma wani abubuwa ba to ma sauran mu dai bamu da abin da zamu ci sai dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala shi gwanda lamara ya kuma kawo mana ƙarshen wannan masifa da take dama a gidan Najeriya masu sauran mu dangane dai da ra'ayoyinku za mu so kuma mu ji ko kuma wani irin fata za ku iya yi wa wannan ƙasa ta mu ta Najeriya masu sauran mu anan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah za mu so mu ji ta bakin ku kan wannan rahoton da wanda muka kawo muku wanda je mun kawo muku wasu manya-manyan matsaloli wanda suke addabar ƙasar mu ta Najeriya duk da kuwa wannan murna da ake na samun 'yancin kai na shekara ɗaya ɗaya sittin da uku wanda ƙasar dai bata na kanta uban komai ba masu mu za mu so kuma mu ji ra'ayoyinku dangane da abubuwan nan wanda muka kawo muku wanda kuma kuma a karan kanku kun san dukkanin abubuwan da suka faru ba wai abubuwa ne na boyu ba abubuwa ne wanda suke a zahirin gaskiya kuma wanda kuma kun san su fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana adadin sa da tallafin sa a ƙasa baki ɗaya masu sauran mu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrar "Wa kamar yadda muka buƙata ta farko a garin ku mun gode kuma Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ƙasa baki ɗaya